Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 31 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanun labarai. An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, inji shugaban wani asibiti da ya karfi gawar waki kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni hudu. A yau Laraba Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin har-har a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine. Tsohon shugaban tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev ya rasu yana da shekaru 91. Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Red Cross ta ce ya zuwa yanzu sama da mutane 25,000 ne suka bata a Najeriya kuma daga cikinsu yara 14,000 ne. abin da yake kasa ya yi ninkin ba ninkin na wannan adadi da aka gani wannan adadin wanda suka kawo rahoto ne ka tabbatar da cewa akwai mutanen da dan wasu ya wuta ba su ma inda suka yi rahoto shugaban jam'iyyar nnpp a najeriya dr rabiu musa kwankwaso ya ce aiki da doka akan masu laifi shine zai kawo saukin miyagun ayyuka da ke faruwa a najeriya ai kamar kowane masu laifuka dole za a bi doka ta ƙasa kuma za mu ƙarfafa hannun jami'an tsaro wajen koyar da su ah, abubuwa na rigingimu ko yaƙi irin na zamani za a so musu kayayyakin aiki. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau. Kana za ku ji kaɗan daga cikin rayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, ji shugaban wani asibiti da ya karbi gawarwaki kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar ta buɗe wuta na tsawon watanni hudu. A yakin da aka yi tun karshen shekarar dubu biyu da ashirin kungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF da ke da iko da yankin da kuma gwamnatin Firayim Minista ibi Ahmed sun zargi juna da sabon rikici da ke kawo cikas ga tallafin abinci da ake matukar bukata. Shugaban babban asibitin Aidar, Kebram Gabir Salasi, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kai wani hari a wani yanki da ke kusa da babban asibitin Makele da yammacin ranar Talata. Sai dai har yanzu ba a san adadin barna ko waɗanda suka mutu ba. Kakakin gwamnatin Habasha Lagisi Tulu da kakakin rundunar soja Kanal Getnet Adani da kuma kakakin Firayim Minista Billini Siyom da aka tuntuɓe su domin ƙarin bayani ba su ce komai ba. A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin hare-hare a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine, lamarin da ya jawo damuwar duniya game da tsaro a cikin rikicin. Zarge-zargen da ɓangarorin biyu suka yi shine na baya-bayan nan a cikin makonnin da suka gabata. suna nuna yatsa dangane da hare-hare da aka kai a kusa da tashar makamashin nukiliya ta zafaroziya kuma sun zo ne a daidai lokacin da masu sa ido da majalisar ɗinkin duniya ke kan hanyarsu ta zuwa wurin domin gudanar da bincike kan tsaro. Tawagar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta tashi daga birnin Cape a yau Laraba tare da Darakta Janar na IAEA e Rafael Grossi wanda ya ce tawagarsa ta samu tabbacin za su iya gudanar da ayyukansu. Kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ta muhimmin bututu mai zuwa Turai a yau Laraba a wani mataki da ta sanar tun da farko domin gudanar da ayyuka. Mikhail Gorbachev, wanda ya jagoranci rugujewar tarayyar Soviet, kuma ya taimaka wajen kawo ƙarshen fargabar yakin cacar baka na shekaru da dama, wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ya kuma fuskanci kiyayyen miliyoyin 'yan ƙasar rasha na tsawon shekaru da dama sabili da rudani da rugujewa ƙasa mafi girma a duniya ta haifar ya mutu yana da shekaru 91 babban asibiti da ke wajen birnin moscow ya shaida a kamfanin dillancin labarai na tas cewa gorbachev ya mutu a daren talata bayan ya sha fama da jinya mai tsawo shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a cikin wani sakon ta'aziyya da ya wallafa a shafinsa na telegram a yau laraba cewa Gorbachev ya fahimci bukatar sake fasalin tsarin Soviet kuma ya yi ƙoƙarin ya bada nasa hanyoyin magance matsalolin gaggawa. Putin ya ce Gorbachev ɗan siyasa ne kuma dattijo ne wanda ya yi tasiri sosai a tarihin duniya ya jagoranci ƙasar ma cikin wani yanayi mai sarkakiya sauye-sauye masu ban mamaki da manyan manufofin ƙasashen ƙetare kalubalen tattalin arziki da zamantakewa. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya talata cewa Gorbachev mutum ne mai matukar hangen nesa. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce ya zuwa yanzu sama da mutane 25,000 suka bata a Najeriya kuma daga ciki yara 14 ne. a halin da ake ciki kasashen afirka na fama da matsalar tashe-tashen hankula lamarin da ke tilasta wa dubban mutane ciki har da mata da yara neman mafaka daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta hada mana A yayin bikin tunawa da ranar mutanen da suka ɓace ta duniya, shugaban kungiyar ta Red Cross a Najeriya Yan Bozon ya bayyana cewa adadin mutanen da suka ɓace a ƙasar na daɗa karuwa, lamarin da ke buƙatar agajin gaggawa daga ɓangaren gwamnati. Nigeria, unfortunately, has the largest number of missing persons ever registered. Ya ce, a Najeriya kaɗai an samu adadi mafi yawa na mutanen da suka ɓace waɗanda ƙungiyar mu ta Red Cross ta tattaro daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka tun tashin hankalin da aka fuskanta a shekarar 2009 sama da mutane 25,000 ne rahotanni suka yi nuni da cewa sun ɓata. Kazalika rahotannin sun yi nuni da cewa an samu ƙarin adadi na mutane kusan 2,000 da suka ɓata sakamakon rikice-rikice da aka fuskanta bayan watan Janairu na shekarar 2020. 2021 kuma ana ci gaba da samun ƙari na adadin mutanen da ke bata. Shugaban ya kuma kara da cewa adadin da aka tattaro bai kai yawan mutanen da suka ɓace ba a ƙasar lamarin da ke nuna da cewa akwai aiki nan gaba kan yawan mutanen da ke ci gaba da bata musamman yara ƙanana. Ya ce ina son in ja hankali kan cewa wannan adadin da aka samu ya matukar nuna musamman irin raunin da yara ke da shi wajen bata kan manya a Najeriya da kawo yanzu ke ci gaba da fama da tashe-tashen hankula. Hukumar kula da ayyukan jin kai na jama'a Najeriya ta bayyana cewa ba shakka adadin mutanen da suka bata ya zarce yadda rahoton kungiyar Red Cross ya bayyana kamar yadda babban sakataren hukumar Dr. Sani Gwarzo ya shaida. Abin da yake kasa ya yi ninkin ba ninkin na wannan adadi da aka gani. Wannan adadin wanda suka kawo rahoto ne ka tabbatar da cewa akwai mutanen da dan wasu ya wuta ba su ma san inda suka yi rahoto ba. Saboda haka za mu bi diddigi in Allah da kafin karshen shekarar nan ne muku kalubale 'yan jarida ku taya mu faɗakar da jama'a duk wanda ya ji ko ya gani ko kuma ya same shi Allah ya kiyaye aka samu wanda ya bata a dangin su to a zo a kawo bayani yadda za mu ci gaba da bin diddigi har sai an gano mutumin nan da ransa Allah da in kuma ya mutu a ɗauko gawarsa a nuna wa mutane in ma ba a ga gawar ba a gaya musu 'yan uwansu su kwanta domin su ya nutsu cewa ga dai abin da ya samu nan uwansu. Kazalika ya yi ƙari da cewa tuni ministan kula da hayyukan jin kan al'umma ta ƙasar ta ba da umarnin kirkiro da wani ofishi da zai na kula da dukkanin lamuran da suka shafi mutanen da suka bata kasar. Minista ta Hajiya Sadiya Umar Faruk ta ba da yardar ta cewa a kirkiri sabon ofishi a ƙarƙashin ma'aikatanmu wanda dimin da'imin awa 24 aikin wannan ma'aikacin ne kula da yanayin yaƙi da wato haƙƙin da kuma nemo wa'annan mutanen da suka bata. Sannan za mu fito da jadwali wato work plan na aiki wanda za a eh, ci gaba da wannan fafutuka ta nemo wayanda suka bata. bukata ko kuma kare haƙƙinsu to idan aka yi haka shine za a ringa zuwa duk shekara a ce ga inda ake da ga kuma matsayin da aka cimma yanzu ga kuma abin da za mu ƙara ginawa a kai a halin yanzu najeriya ke kan gaba a jerin ƙasashen afirka da adadi mafi yawa na mutanen da suka ɓace mafi yawan lokuta dai iyalan waɗanda suka ɓata kan kasance cikin kunci da tashin hankali sakamakon rashin sanin tabbas na halin da 'yan uwansu ke ciki shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya hamza da ibrahim da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa facebook da twitter da kuma instagram yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu laraba firaministan japan fumio kishida ya ce jam'iyyarsa mai mulki za ta yanke hudda da cocin unification biyo bayan wata badakala da ta haifar da kisan tsohon shugaba shinzo abe a watan da ya gabata kyakkyawar dangantaka tsakanin mambobin jam'iyyar liberal democratic party ta kishida wanda da yawa daga ciki na bangaren abe ne da cocin da ta samu asali a koriya ta kudu ta bayyana tun lokacin da aka harbe Abe Hallahira a lokacin da yake jawabin yakin neman zaɓe a watan Yulin da ya gabata. Wanda ake zargi da aka kama a wurin da lamarin ya faru ya shaidawa 'yan sanda cewa ya kashe Abe ne saboda alakarsa da cocin. A cikin wata wasiƙa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gani da kuma shafukan sada zumunta da ake kyautata zaton nasa ne, dan bindigar da ake zargi ya ce ya yi imanin ɗumbin gudunmuwar da mahaifiyarsa ta ba cocin ya lalata rayuwarsa. Wasu 'yan kasar Japan sun bayyana fahimtarsu har ma da tausayawa yayin da cikakkun bayanai kan rayuwar mutumin suka bayyana wanda ya haifar da tasiri mai zurfi ga jam'iyyar siyasa da ke mulkin Japan kusan ba tare da katsewa ba tun bayan yakin duniya na biyu. Yau Laraba birnin Kwanjo na kasar Sin ya ya waɗansu sharaɗa da suka shafi COVID-19 a sassan birnin wanda ya bi sahun Shenzhen na yaƙi da hauhawar cutar a yankin lamarin da ya janyo rashin tabbas kan kasuwanci da kuma rayuwar yau da kullum a cikin manyan biranen biyu da ke kudancin kasar sin masu karfin tattalin arziki da yawa daga cikin manyan biranen kasar sin sun ƙara tsaurara dokokin kullum covid-19 a wannan makon lamarin da ya shafi ayyukan miliyoyin mutane bisa la'akari da bukatun daidaita bukatun tattalin arziki tare da kokarin shawo kan kowane barkewar cutar hukumomi sun ce hana zirga-zirgar zai ɗauki kwanaki kaɗan ko da yake wasu kananan birane sun tsawaita dokokin kulle a farkon wannan watan manufar kasar sin da ake kira covid zero ya sa ita ma ta fito kamar yadda sauran kasashen sannu a hankali ke fitowa daga dokokin kullen coronavirus duk da irin asarar da tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya wanda yake tafiyar hawainiya. honjo birni mai kusan mazauna miliyan sha tara da ke kusa da Hong Kong ya bayar da rahoton waɗanda suka kamu a yankin biyar a ranar Talata. Amma hukumomi sun umarci wasu yankuna a wata gunduma da su rufe rufaffun wuraren shakatawa da na cin abinci a gidan cin abinci har zuwa ranar Asabar. a gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotannin namu yayin da batun satar mutane da garkuwa da su don samun kuɗin fansa ke ci gaba da zama babban kalubale a najeriya mutane da dama ne ke zargin cewa rashin hukunta masu aikata wayannan ta'annatin yadda yake ko kuma daidai da laifinsu yana cikin dalilin da ya sa matsalar takici takici a kasar shugaban jam'iyyar nnpp dr rabiu musa kwankwaso ya bayyana a hirarsa da shugaban sashen hausa na murya amurka ali mustapha sakkwato cewa dole ne doka ta yi aiki akan duk wanda aka same shi da laifi daidai da abin da ya aikata ai kamar kowane masu laifuka dole za a bi doka ta ƙasa kuma za mu ƙarfafa hannun jami'an tsaro wajen koyar da su abubuwa na rigingimu ko yaƙi irin na zamani za a so musu kayayyakin aiki za a zira ido a kansu wanda yi daidai a ce ya yi daidai wanda yi ba daidai ba a gaya masa ga abin da yi ba daidai ba kuma a tabbatar da cewar bai sake irinsa ba duk irin wannan matakai da ya kamata a ɗauka da yawa yanzu ba a ɗauka su. Dukkan ma'aikatan tsaro sun taɓa zama ƙarƙashin ka lokacin da kake ministan tsaro. A yanzu ana zargin cewa wasu daga cikin abubuwan da ke sa waɗannan abubuwa suna saboda munƙudan kuɗaɗen da ake karɓa kuma ana zargin wasu ma'aikatan tsaro da cewa take da suna da hannu a cikin abin. Kana jin akwai hannun ma'aikatan tsaro a cikin wannan abu? To ba zan iya tabbatarwa da haka ba amma zargi ana nan ana yi. Amma dai abin da yake akwai shine kowa ya san babu sakamako mai kyau. kuma aikin gwamnati ce ta duba ta ga cewar mai yake faruwa kudaden nan ko nawa ne ita take ba da su kuma tana da hannu dama da yawa wanda za ta zura ido daga cewar duk yadda za a yi wa'annan kudade da ake bayarwa sun je guraren da ya kamata a biya sojoji musamman wa'anda suke aiki na ƙasa a biya su hakkinsu ya batun yawan sojojin sun isar da su ma'aikatan tsaron da 'yan sanda duka su yaƙi abin da ake fama da shi yanzu to da yawa mutane suna cewa a kara amma kafin a yi ƙari ma wanda za a iya yin ƙarin a tabbatar da wa'annan ɗin suna yin aikin su a daɗa gogar da su wajen training wajen wanda za a koya musu aiki kuma a tabbatar da cewa an ba su ƙarfin gwiwa na yadda yake zana kula da harkokin rayuwarsu da ta iyalinsu da ta kayan aikinsu da dukkanin abin da yake akwai a daɗa jawo hankalinsu wajen kishin ƙasa da jajircewa da tabbatar da cewar mutum aikinsa ya iya shi kuma ina yinsa. To wannan ya kai mu ga magana ta matsala ta biyu da Najeriya ke fuskanta cin hanci da rasha wanda shine na fara tabawa game da zargin da ake wasu ma'aikatan tsaro din. Wasu na cewa zai waya kuma ba zai yi ba a iya yakar aƙidar cin hanci da rashawa a Najeriya. Sanata Rabi Musa Kwankusa idan ya zama shugaban Najeriya zai iya yakar ta kuma ya za ka yaƙe ta in za ka iya. Gaskiya waɗansu za su iya cewa yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne mai wahala ina tabbatar maka da cewar ni a fahimta ta ma yana da sauki domin mun samu dama kuma mun gwada ta kuma ta yi aiki kuma mun ga sakamako mai kyau musamman aikin da muka yi a kano da kuma ma defense din da kake faɗa ah, dukkanin abin da ka ga ma'aikata na gwamnati suna yi wanda ake cewa civil servants har da ma masu jami'an tsaro da duk wanda ka sani yana da alaƙa da shugabanci idan shugabanci ya bar abu sasaka kai kowa ma sai ya zama ba shi da gaskiya ma idan aka zira ido aka kuma amfani da dama irin na na'urorin zamani da abubuwa wanda ya dace da kawo tsare-tsare wanda suke na zamani na tabbata abubuwan da suke faruwa da yawa ba za su faru to dr rabiu musa kwankwaso kenan a hirarsa da ali mustapha sokoto Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa a yau za mu sake taɓo lamuran tsaro ne inda damuwar ke ƙara ta'azzara har ma a zagayen babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Shugabannin ƙungiyoyi da masana tsaro na bayyana yadda suke ganin za a samu maslaha kan wannan babban ƙalubalen. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Da farko ga shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Nastura Ashir Sharif. Yanzu wannan abu yana faruwa da wancan abu da ya faru kan haka jirgin kasar nan da wannan abu da ya faru na prison da aka karya da yanzu wannan abu da ya faru a wacicin buhari da ake cewa an farmaki tawagar jami'an tsaro masu kula da tsaron waɗannan hanyoyi an kashe ko mutum uku ko na makwanci wani abu wannan fa duk ana yin sa ne fa a kilomita da bai fice goma zuwa cikin garin abuja ba ko goma sha biyar da na kogon da wannan abin da yake faruwa kaga kenan babban birnin tarayyar kasar ma yana cikin fargaba kenan ban da ma wannan a ce har waɗannan mutanen da ake kallon kamar wai wasu wai yan tagajin tagajin ne a ce har suna bada suna kirarin ma za su yi farmaki shugaban kasar ko za su saci shugaban kasar kansa ai wannan ba karamin musiba ba ce a cikin ƙasa so da aka kaga abu ne ta da hankali da ya kamata gwamnati nan ta tashi tsaye ta san mira ta akan wannan al'amari a to ina tsira a ciki a nan live kam aka tare wani da wajen karfe goma aka zo aka samu mutane suna ban suna sai da kayayyaki da masu nama aka tare su da bindigogi aka yi robin ɗinsu aka kwace kuɗansu aka tafi a cikin abuja ne wannan sannan wannan abin da aka yi na kuje da wa'in mutane da aka farmaka da farmakar wannan abu da aka yi a niger state ya kashe sojoji masu mugun yawa irin wannan ya za aikace abuja tana da tsaro akwai tsaro a cikin abuja fada shugaban kasar wanda duk abin da ya shigo cikin wannan gurin ke na kasar an ta shiga cikin wani hali sannan abin takaici a ce wai cikin babban birnin tarayya abuja kan titin titin gidan shugaban kasa ba wutar lantarki titin da zai kai gidan shugaban kasa wanda majalisar kasa a nan take babban alkali da manyan kotunan kasa a nan take ga ga gidan shugaban kasa ga ofishin sakataren gwamnati duk akan wannan shehu shagaru din suke su da haka har a ce a cikin garin abuja ana tara mutane ana kwace musu motoci to ina maganar tsaro yanzu a nan gurin sannan yanzu tsakani da allah yanzu ina maganar zancen jami'an leƙen asiri a ƙasar nan ya kamata ce wani abubuwan sun faru jami'an leƙen asiri ba su ba da labarin cewa ga abin da ake yi ba kulle mun ka kula sai an yi abu irin wannan na tada hankalin kasa sai su je sai su rubuta wani report sai su ce an shirya 'yan ta'adda za su farmaki gu kaza don a ɗauke hankalin mutane kuma zance na ƙarya ne ba haka yake ba kuma me amfanin ka sami intelligence wato bayanai na sirri na cewar masu ta'addanci za su yi wani abu na rashin baka iya maganta abin ba to me amfanin shi eh, labarin da ka samu me amfanin sa. so da haka wa'annan jami'an tsaron ba da gaske suke yi ba kuma sun mai da abin kamar ka kasuwanci ce a gurinsu shi kuma saboda son zuciyarsa duk inda shi yake son ka to ba wani laifi da za ka iya hukunta ka amma ya kamata a ce wa'annan abubuwan sun faru ana tsaye ana kallon wa'annan jami'an tsaron ƙasa ya kamata ce ana tsaye ana kallon shugabannin su haka su da haka an fara kaiwa matakin da ba yadda za a yi dole mutane su kare kansu kamar abin da gwamnan katsina ya faɗa da gwamnan zamfara gwamnonin na jihohi su haƙura su zo su haɗa su kafa wato rundunoni na tsaron kawunansu da al'ummarsu wannan shine kurin mafita yanzu wannan gwamnatin tarayya dole duk karfin ranka da haƙurinka dole ka cire hazzi daga kansu ka cire zato daga kansu so da ba da gaske suke kuma ba za su iya yi ba ko yaƙi ne tsakanin ƙasa da ƙasa wata uku ya saka shirya za yanzu lokacin da aka yaƙin biyafara da cewa uji ta ore da tare shi wata nawa aka yi kwana nawa aka aka je aka tare aka aka shiga full blown civil war din da aka yi kurin ba su da azuma wato political will kuma ba da gaske ake yin ba da gaske ake shirin yaƙin nan ba ba da gaske ake yi ba tunda su wannan gashi suna aikin a zahiri ana kallo sun zo sun fasa gidan kurkuku da yake yake babban birnin tarayya sun ɗebe duka masu laifinsu sun tafi da su wannan propaganda ce ba aiki ba ne an tare tawagar masu taron shugaban kasa sun tafi garinsa taronsa ya zai sallah sun tare sun harbe mutane amma wai wani zuwa na cewa wai na yaba soji wai sun wai sun kore su wani ai ba magana ba ce ba dalilin da za a ce har za a yi sakacin da za a farmaki tawagar jami'an tsaro masu tsaron shugaban kasa sun tafi taransa wannan kuskure ne sannan ba gashin an zo an yi anan buhari ba wannan duk eh, propaganda ce wannan abu ne reality gashi kana kallon sa sannan yanzu wannan yan sanin da aka ce an kashe a jihar kogi ko an an farauke su nan ba gaskiya bane gashi abin ana yi ba ga abin da aka a kan titin eh, jibiya ba zuwa katsina so da haka babu ba magana zancen propaganda a ciki kurin su dai ba a shirye suke ba ko ba da gaske suke ba yanzu barin tambaye ka da aka kashe mutane da suka taho daga bauchi za su wuce jos aka kashe su wa kaga an kama tun daga lokacin zuwa yanzu wa kaga an kama da aka je aka kone mutane a jihar sokoto aka sa aka kashe su aka kone su a cikin mota aka musu wani abin wa kaga an kawo hukunta dole gwamnoni su haɗu da al'umma a haɗa kafa rundunoni na tsaro kamar yadda aka yi a maiduguri wanda aka yi civilian jtf din nan wannan shine ba kato da gora ba wannan na maiduguri ai su ma an na musu makamai suna rikewa kamar yadda a mota kun suke rike bindigogi su ma wa'annan bindigogi za a nema musu ya za mutum ya zo yana yau da bindigogi manya ka ba shi gora ka ba wani gora ka ce zai faɗa da shi ai bindiga za a siya a ba mutane su rike su gadin su gadin garuruwan su ƙauyukan su karkaran su titunan su su kuma a shirya kuma waɗanda za su farmaki waɗannan mutanen da suka hana mutane zaman lafiya wannan ita ce magana amma in dai za a ce a zauna a ci gaba da jiran wannan tatsuniyar da ake daga nan abuja to za a zo a waye gari mutane ana ta kashe su basu da wani makoma ba su da wani abu da za su yi yanzu ka duba lalacewa da muka samu a cikin man fetur nan ya ci ya zo ya ƙara ba taɓa shugaban da ya ƙara man fetur kuɗi a najeriya irinsa ba sannan yanzu ya zo ya tarkata abin ma ya ce ya saida to idan da da gaske magana tsaro ce ta kawo shi kasan nan ai ministan tsaro zai ɗauka saboda na farko dai shi soja ne abin da aka san shi da shi kenan so da aka ministan tsaro ya kamata a ce ya zama to bai zama ba ya kawo mace ne ba shi harkar tsaro ba abin da yake ba abin da zaka ji daga wai wai wai wai wai wai ba shi wai shi harkar tsaro ba kama san me yake ciki ba Alhaji Nastura da fatan za a samu sauƙin kalubalen shi ko masanin tsaro Dr. Yahuza Getso takaicin abubuwan da ke faruwa na zama da zulumi a kullum a arewa yayi da nuna rashin tashi tsaye na hana damar barci da ido biyu rufe. waɗansu abubuwa da shugabanni sukan yi a lokacin da suke mulki waɗanda suke na rashin adalci wanda zai sa wani ya haƙu ya ƙulu ya ƙuntata wato ya ƙulla cewar shi kusa ya ɗauki matakin da ya kamata illa da haɗarin da yake tattare da wato jefa mutane cikin kuncin rayuwa da baƙin ciki da damuwa domin idan muka kalli halin da najeriya take ciki yanzu za mu ga cewar akwai 'ya'ya da yawa waɗanda sun san iyayensu na kwana da wuni da bakin ciki sakamakon rashin isasshen kuɗin da za su kai su makarantar da ta kamace su don lalacewa harkar ilimi sakamakon matsalar rashin wutar lantarki sakamakon rashin kuɗin zuwa asibiti sakamakon rashin adalci a abubuwa da yawa na rayuwa na yau da gobe saboda haka wannan wani abu ne wanda idan muka duba za mu ga cewar meye ma ya kai ga wato kaiwa wato tawagar shugaban kasa wacce ta tafi daura hari a yankin dutsen ma sannan kuma muka dubi irin yadda aka yunkura aka kai hari a wato a gidan yari na kuje da kuma sauran har-hare da ake kaiwa can da can a sasanni daban-daban na kasar ba wai na arewacin najeriya kawai ba tamkar saƙo ne da yake nuna gazawar gwamnati kuma da halin ɗarɗar da mutane ke zama da halin kunci da halin rashin kwanciyar hankali sauraka irin wannan koda shugabanni suna tunanin cewar kamar shugabannin najeriya a irin halin kunci da tsananin rayuwa da kullum mutane suke ƙara shiga cikin bala'i da fitina wannan irin waɗannan abubuwan suna iya faruwa ko da fa kuma mulki ya kamata ku ɗauki darasi babba daga wannan abin da ya faru Mun gode Dr. Huza Getso, masanin harkokin tsaro. Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin wannan makon. In Allah ya kai mu makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin full. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni na Sura da Mayel Hikaya da na shirya na gabatar. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala sai fa kun Ta ga da Nasiru, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne aminu adamu kace assalamu alaikum murya amurka don allah ku ba mu dama mu jajantawa al'ummar jihar kano musamman 'yan kasuwar kantin kwari da ibtila'in ambaliya ta shafa wanda ya janyo asarar dukiya mai yawa muna addu'a Allah ya maida musu da alheri da fata gwamnati za ta taimaka musu wajen canza ginin kasuwar zuwa ginin zamani. Sai kuma ra'ayin Ilyas Yakubu wanda ke cewa taron bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka da ya haɗa da shugabannin Japan da ke gudana a ƙasar Tunisia. Muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu har da soso. Sai kuma saƙon Bashir Mamman ɗan inna Kadisau da Baffa Haruna Bajoga waɗanda ke jajantawa dubun dubatar al'ummar Najeriya waɗanda ibtila'in mummunan ambaliyar ruwa ya shafa ta hanyar rushewar gidaje da gadoji da kuma uwa uba rasa rayuka. Tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice. An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, shugaban wani asibiti da ya karbi gawarwaki. kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni hudu a yakin da aka yi tun karshen shekarar 2020 kungiyar 'yan tawayen tigray tplf da ke da iko da yankin da kuma gwamnatin prime minister ib ahmed sun zargi juna da sabon rikici da ke kawo cikas ga tallafin abinci da ake matukar bukata A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin hare-hare a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine, lamarin da ya jawo damuwar duniya game da tsaro a cikin rikicin. Zarge-zargen da bangarorin biyu suka yi shi ne na baya-bayan nan a cikin makonnin da suka gabata suna nuna yatsa dangane da hare-hare da aka kai a kusa da tashar makamashin nukiliya ta zafaroziya kuma sun zo ne a daidai lokacin da masu sa ido da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kan hanyarsu ta zuwa wurin domin gudanar da bincike kan tsaro. To da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke na agogon GMT da Ghana za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalai da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni. sai kuma alfredo santos da ya wato mu na wannan lokacin baba ya ku makeri ne nake sallama da ku daga birnin washington dc yanzu kuma sai ya dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum